A takardar da ya aike zuwa jihohi, ministan cikin gida janar Muhammad Tumba ya nuna rashin gamsuwa da yadda wasu magadan gari ke kaucewa ka'ida wajen tantance wakilan babban taron canza yawu da zai tattara 'yan ƙasa a nan gaba a birnin Yamai. Inda aka lura da alamomin son rai a wannan al'amari na neman mafitar halin da ƙasa ta tsinci kanta ciki. Saboda haka ya umarci gwamnoni su ɗauki mataki don ganin komai ya gudana cikin yanayin adalci da gaskiya. abin da shugaban kungiyar magadan gari na jihar maradi sadisu sani ya yaba da shi e wannan takarda mu duka ina nihin merori na jihar maradi mun karɓe ta da hannu biyu saboda kashedi ne da kuma hannunka mai sanda eh, da yadda ya kamata a yi wannan aiki a yi shi a tsanake kuma a ba duk masu haƙƙi haƙƙinsu Eh, wajen zaben aika wayannan wakilai na al'umma wanda za a yi wannan taro mai muhimmanci. Ministan a wannan takardar sako ya yi barazanar zartar da hukuncin da dokokin ƙananan hukumomi suka yi tanadi ga duk waɗanda aka samu da yin fatali da ƙa'ida da masu yunkurin yi wa tsare-tsaren taron na Dialogue National kafar angulu. ga abin da 'yan ƙasa ke cewa akan wannan batu yana da kyau ya ƙara tumatar da su su san cewa lalle nauyi ne rata akan su da kuma amana da an ka ba su na ba a sauke su ba kan wannan matsayi an ka ba su ci gaba don su dafa gyaran ƙasar baki ɗaya shi abin da ka san ba za ka iya ba kana iya kashi ai babu wanda an ka ce ma dole sai yayi kenan in siyasa kaza kai sai ka aje matsayi tunda matsayin da an ka baka kasan da ba matsayi na kana siyasa bane an ka baka. To sai dai shugaban kungiyar Voix de Sanvoix Nasiru Saidu na cewa mafi kyau shine a yi sabon zubi domin cimma gurin da aka sa gaba a wannan sabuwar tafiya ta ƙasa. Ya yi kyau da ya ja su amma waɗannan hanyoyin waɗanda aka naɗa gwamnonin jiha aka naɗa prefe-prefe ita talakawa suke son a ɗauka a naɗa administrator delegate waɗanda za su wakilta yanayi na rikon ƙwarya a cikin ƙananan hukumomi wanda ake ce makomin. A makonnin farkon juyin mulkin 26 ga watan Yuli ne ma'aikatar cikin gida ta an karar da magadan gari cewa a bisa tsarin dokar ƙananan hukumomi matakin rushe hukumomin jamhuriya ta bakwai da majalisar CNSP ta ɗauka bai shafe su ba. saboda haka aka umarce su su koma kan aiki sai dai tun a wancan lokaci wasu 'yan ƙasa suka nuna rashin gamsuwa da wannan tsari kasancewar magaddan gari an zaɓe su ne a ƙarƙashin inuwar jam'in siyasa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar.